الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما yushirikun Allah ne kaɗai ya kaɗaita da ku da azurta ku da kashe ku da raya ku bayan mutuwa, to shin a cikin gumakanku waɗanda kuke bauta masu akwai wanda zai iya yin wani abu daga cikin wannan Allah ya tsalkaka kuma ya girmama daga abin da mashirkai suke faɗa da ƙudurcewa game da shi.